rundunar sojin amurka ta ce ɗaya daga cikin jiragen yakin ta da ke sintiri a bahar maliya ya tafi taimakon jiragen ruwa uku da 'yan tawayen houthi a yemen suka kai wa hari ma'aikata ta ce jirgin nata bai samu wanda ya cika ta kora sarai a cikin jiragen ba ta kuma ce ta kakkabo jirage mara matuka na mayakan houthi karautar rahoton awul ahmad janyau mayakan houthi sun bayyana jiragen ruwan biyu a tekun maliya matsayin na isra'ila amma rundunar sojin isra'ila ta musanta inda mai magana da yawon hedikwatar tsaron kasar ya ce ba su da alaka da jiragen ruwan. Hayom, Tilim, ya ce jiragen ba su da alaka da gwamnatin Isra'ila kuma na nanata an yi wa ɗaya daga cikin jirgin mummunan illa kuma yana fuskantar barazanar nutsewa. Eh, eh, ma'aikatar tsaron amurka ta ce tana sane da rahotannin kaiwa jiragen hari wanda ɗaya na yakin ta ne kuma babu rauni ko lahani da aka yi wa jirgin wanda ta ce ya kakkaɓo hare-haren rokoki da mayakan huti suka harba zuwa isra'ila tun barkewar yakin isra'ila da hamas mayakan huti dai yana kai wa jiragen ruwa hari da suke zargi suna da alaka da isra'ila kuma wannan na haifar da fargabar yakin gaza na iya ƙara faɗaɗa a gaida awal ahmad jai da rahoton da ya hada mana a yanzu kuma sai najeriya inda gwamnatin jihar kano ta tabbatar da labarin kama wasu jami'ai da kokarin karkatar da hatsin da ta tsara rabawa jama'a a matsayin tallafin rage raɗaɗin janye tallafin mai gwamnatin ta ce yanzu haka mutanen da aka kama suna aikata wannan barna a unguwar sharaɗa suna hannun 'yan sanda inda ake ci gaba da bincike wato ga bayanin da mai magana da yawon gwamnan jihar Sanusu bature da wakin tofa ya yi wa sai abdulkadir muktar tun lokacin da aka samu damar fara rabon wannan kaya mai girma gwamnan jihar kano injina bakabir yusuf ya kafa babban kwamiti na manyan jami'an gwamnati domin tabbatar da cewa an bi wata hanya da za a ga cewa wannan rabo an yi shi ga mutanen da suke bukata kuma an fito da adadin irin mutanen da ake bukata wanda su ya kamata a raba wannan kayayyaki na tallafi da rage radadin cire tallafin man fetur wanda an raba wannan kaya a mazabu ɗari hudu da tamanin da hudu na jihar kano sannan kuma an sake raba shi ga masu bukata ta musamman da kuma iyalan waɗanda suka riga mai gidan gaskiya musamman da suka shafi kamar tsofaffin sojoji tsofaffin 'yan sanda sauran jami'an tsaro masu damara ah, abin da ya faru shine mutanen unguwar sharaɗa sun samu labarin cewa akwai wani guri da ake warware wannan buhuna na wasu daga cikin irin waɗannan kayayyaki ana canja musu ku hakan ta sa suka gaya wa hukumar 'yan sanda kuma suka gaya gwamnati wanda jin wannan labari kai tsaye ba ya bar da abin da yake ya taso ya zo gurin ya kama wannan al'amari ya kuma tabbatar da wannan abu da ake yi da karan kansa nan take ya bada umarni ga mai girma kwamishinan 'yan sanda cewa a tabbatar an kama tare da yin bincike akan duk wanda aka samu da hannu a wannan aiki yanzu haka shi wannan ɗakin ajiye kaya ko kuma ce an kulle shi yana karkashin hannun hukumar 'yan sanda ko ana ci gaba da bincike domin tabbatar da cewa duk wanda ke da hannu a cikin wannan al'amari an dauki matakin da ya kamata a dauka a kansa kamar su aka kama da wannan danyen aiki To a har yanzu kwamishinan 'yan sanda bai turo mana a rubuce cewa ga sunaye da adadin waɗanda aka kama ba kamar yadda gwamnati ba shi umarni. Amma a jaridu ni ma na ga sunaye wanda ba zan iya tabbatar da cewa wane ne ko ba wane ba ne. Har sai mun jira rahoton kwamishinan 'yan sanda wanda zai turo wa gwamnati sannan za mu ga adadin mutanen da aka kama da kuma sunayensu da matsayinsu. Amma almuhim shine duk wanda aka kama bincike zai fita kansa kuma za a mataki domin ɗaukar domin dawo da al'umma hakkinsu. to wani za yi mamaki cewa gwamnati ce da ke da hukumomi da ma'aikatu me yasa aka bar rabon kayayyakin nan a hannun wasu mutane ba ma'aikatu ko hukumomi ba har suka ne wasu kawar da shi ai duk wani rabo ah, ana yin sa ne da jami'an gwamnati da kuma hukumomi masu haƙƙi akwai hukumomi da ofisoshi da suke da hakkin rarraba kayan tallafi irin wannan kamar hukumar bada agajin gaggawa wanda shi shugaban wannan hukuma shine sakataren kwamiti akwai ita kanta ma'aikatar noma da albarkatun ƙasa wadda yawancin dukkanin wannan abubuwa a ciki ta karkashin wannan ma'aikata ake yi saboda haka koma waye duk wanda ka gan shi yana da hannu a wannan abin Wataƙila ya samu gaba ne ta hannun wani bangare ko ta wani wuri saboda haka ma waye bincike duk wanda ya nuna gwamnati ta ɗauki mataki a kansa domin dama gwamna da kansa ya yi bayanin cewa kar a daba kuma wannan rabu da aka yi gaba ɗaya duk rabon da aka yi na mutanen da aka bawa gwamna da kansa ya ce kar a saki a ba ma wani jami'in gwamnati in dai ba karamin ma'aikaci bane na gwamnati amma duk wani eh, mai riga da mukamin gwamnati ko kuma wani babban ma'aikacin gwamnati kar a bashi wannan al'amari na masu karamin karfi ne ko masu karamin karfin aka rabawa. mai magana da yawon gwamnan jihar kano sanusu bature da wakin tofa kenan ta fagen siyasar najeriya an fara wata zazzafar muhawara kan ƙananan hukumomin da shugabanninsu ba zababu ba ne na ɗine na gwamnonin jihohin ƙasar lamarin ya biyo bayan kudurin da majalisar dattawan kasar ta amince da shi na yin kira ga shugaba bola ahmed tinubu ya rike kudin kananan hukumomin da ba su da zababbun shugabanni har sai an yi zaɓe a Najeriya dai an jima ana zargin wasu gwamnoni da shaƙe wuyan ƙananan hukumomin ƙasar da kuma karkatar da kuɗaɗen su zuwa wasu ɓangarori na daban. Karhuta Imam Sale. Ita dai Majalisar Dattawan Najeriya ta ce ta amince da kudirin ne da zimmar ganin an kawo ƙarshen makurewar da wasu gwamnonin jihohi ke yi wa ƙananan hukumomi da kuma hana su tabbas a tsarin gudanar da mulki. Duk da cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya bayyana sa a matsayin gwamnati mai cin gashin kanta. Honorable Kawu Sumaila dan majalisar dattawan Najeriya ne ya kuma mun ƙarin bayani kan dalilansu na ɗaukar wannan mataki. Tun da dai wannan kuɗin ne ya sa su gwamnonin suke yin abin da suke yi to a dakatar da kuɗin domin magana ta gaskiya duk wahalhalu da ake sha a ƙasar nan da abubuwa da ya kama na rashin tsaro da lalacewar ilimi da harkar lafiya ƙaramar hukuma lalacewar ta ne ya janyo wannan abin. inda da akwai mulki na adalci a ƙananan hukumomi ana sakar musu kudaden su da za a samu sauki a karkara kuma za a samu saukin bazamowa da mutane suke yi daga karkara su taho a birane to shi yasa aka ga dauki matsaya mai nauyi duk da daga kaddama ta kundin tsarin mulkin kasa amma dai a samar da yanayi wanda za a nuna musu cewa su ma fa karkashin doka da oda suke To koyaya waɗanda ke aiki karkashin ƙananan hukumomin suka ji da wannan batu? Emmanuel pashe shine shugaban ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya shiyar arewa maso gabashin ƙasar. muna goyon bayan wannan resolution don ka duba hali da kanan hukumomi suke cika a Najeriya kanan hukumomi suka zama wato kamar department a ƙarƙashin jihohi e. idan jiha ta ci za ta mika hukuma, karamar kuma ga zaɓaɓɓun shugabanai to ai ba da niyya a cewa akwai demokradiyya kenan a wannan sashe gwamnati to kuma tsarin na kundi ta tabbata ta ya kamata a ce zaɓaɓɓun shugabanai za su gudanar mulki a kananan hukumomi ko da ma zaɓen da ake yi ba wanda ya gamshi halaka kuma ga gamshi ma'aikatan kananan hukumomi ba To sai dai masu suka na ganin cewa matakin da 'yan majalisar suka ɗauka ya saba da hukunce-hukuncen da wasu kotunan ƙasar suka yanke a baya da ke nuna cewa babu wani mahaluki da yake da ikon hana ƙananan hukumomin haƙoƙinsu. A don haka abin da 'yan majalisar suka yi tamkar tsaftar biri ne wanka a muɗa. Amma a cewar sanata Kawu Sumaila masu yi wa lamarin kallo irin wannan sun masa gurguwar fahimta. dokoki duk da hukunce-hukuncen kotu sun tabbatar da cewa babu kada za a mulki karamar hukuma ba ta hanyar zababbun wakilai na kansuloli da ciyaman ba haka kenan barna ce guda biyu abinda zai maganin wannan da muka yadda gaba ɗayan mu shine gyara kundin tsarin mulkin ƙasa to amma duk mun yadda kuma cewa ba zai iya gyaruwa ba saboda a majalisun dokoki na jihohi ba za su goyi bayan mu ba saboda suna alfihun gwamna. A Najeriya dai an jima ana muhawara kan yancin cin gashin kan kananan hukumomi wanda ake ganin sun fi kusa da jama'a. Don haka sakar musu mara zai ba su damar yi wa jama'a ayyukan raya ƙasa kai tsaye. To amma sau tari wasu gwamnoni na cewa sakar musu marar na da tasa illar. A don haka ne ma suke ƙoƙarin su shige gaba wajen kashe kuɗaɗen nasu. Da zimmar hana abin da suke kallo a matsayin wakaci waka tashi da dukiyar jama'a. Imam Saleh, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Tun yanzu karfe takwas ne sauran minti goma sha bakwai a Najeriya da Nijar haka lokacin yake a Kamaru da Chadi. Aisha Sharif babba ki gabatar muku da shirin hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. ta cikin shirin kun ji cewa jami'an ceto a yammacin tsibirin sumatra na kasar indonesia sun gano gawawaki masu hawa tsauri goma sha ɗaya waɗanda suka mutu sakamakon aman wutar da dutse ke yi a yankin Toma Dalla an samar da wata ƙungiya ta haɗin kan kasashen yankin sahel wannan dai daga cikin sakamakon zama ministocin harkokin waje na ƙasashen ƙungiyar ies da aka kammala a ƙarshen mako a cikin sanarwar bayan taron da suka fitar ministocin sun ba da shawarwari da dama da zaman shugabannin kasashen da za a yi zai yi nazari daga mace ma'ila isufu ta aiko mana da wannan rahoton hukumomin mulkin soja a burkina faso mali da kuma niger sun ba da shawarar kafa wata kungiya a wani bangare na dogon lokaci na haɗa kan ƙasashe uku masu makwabtaka na afirka ta yamma a cikin wata kungiya wannan ita ce shawarar ministocin harkokin